وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أكرهوا فيه وكانوا مجرمين صدق الله العظيم ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابو هريره رضي الله عنه ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا وأهزموا واقتلوا وهاجروا من ديارهم الهجرتين إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة إلى أن تم الدين إلى أن أتم الله هذا الدين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا لما لما يحكم فيه فيما بعد فقال في حديث حياض بن حماد المجاشعي عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمهتهم عرضهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب الحديث جاءت الفتن وأحاطت بالناس كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عند مسلم قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فكان مما سألته أن قلت إننا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الأمر فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه شر قال وما لهم قال قوم يهدون بغير هدي ويستغنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر قال فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قرأوه فيها قال رسول الله فقال حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني إذا يا رسول الله إذا اجرك ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الحديث ولقد تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحاصل عبر الفتنتين فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا لبستكم الفتنة كيف بكم إذا فتحت عليكم الدنيا قالوا يا رسول الله نقول كما أمرتنا قال أو غير ذلك تتنافسون ثم تتدابرون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون فقد فتحت الدنيا امام صالح سلف الصالح فكانوا خير سلف لشر خلف فلما استمرت الفتوحات وانحب الناس على الدنيا نسوا ما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الدين الحميد وكذلك تنبهوا بفتن الشهوات كما تنبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر الأمة ببقاء شرذمة من من من أمته على الدين فعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله بخير يفكر في الدين وإنما أنا خاتم وروح الله ولن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وتأتينا شر الفتنة الخطوة الثالثة إن شاء الله الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين فأنا أسأل الله وأريد الصلاة تعالى ينعى سوى بارنا ومرسونا لا الله صلى الله عليه وسلم وقوش للسوكية يتوفر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يأتي فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب الأمة ينهون عن الفساد في الأرض بعد أن ألا يأتي سأله ما في مصيرا يأتي بشيك يأتي أشكي سؤالي قلو ضمية وإن تسلالي تسلالي الدورة يخام عن الفتاة في الأرض والرسول يتكي كيكي كتا أعتقد قوم ولم حيث النار فالنار في شعب توقيني لذلك إن ألا يأتي ما جرح الله صلى الله عليه وسلم يأتي شعب الأجراء يقول hana barna a kan abin da ya shafi ibada da jirgin wata kofa da za a shigo da abin da zai gurɓata addinin nan a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gashi haka wancan annabawa ma iya bakin kokarin su wa'annan tsararrun mutanen da suka yi tsawa sun babba ke hanyoyin sun hana ɗan na shigo ba. barna a kan abin da ya shafi rayuwa hanyar rayuwa da dukiya da zamantakewa da tsari na jagoranci to akwai mutanen da suka yi saura suna hana shigo ba na cikin wannan abubuwa ba a dan haka ba kafin Allah ya halaka da su abin da ke tabbatar da haka ayar da wa ma kana buka yuhi kalqura buhuni wa amruha mutlukum Allah ba zai taba halakar da al'umma a cikin gani ba akwai إلا قليلا ممن أنجينا sai ya ga cikin wanda muka tsira ta saboda su suna hana wannan wanda abu ne ba wuce na cikin barin tare da saboda rashin hana kanna da barin kanna ta ci gaba Allah ya jirge su da baki ɗaya ne da su suka zama a wato suka koma halitta ta gudu hain suka zama yan gudu kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iqalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman an taɓa wasu mutane da suka ga ana halaka na suke da Allah jama'a ina zo ku da su mutum da ba ku yi ba me yasa kuke wa mutane ba a ni Allah mu mubriku haka ba su ne mun kada ba shi mun san Allah ya halaka da su ya fasa da Ya da su ga wurin kai to amma mutane da ba ba haka da suke a a qalu bi ma ka wata ila rabbikum muna yin ne dan ya zama ummi a zuwa ga ubangiji kuwa suke cewa mu ne da hana su mu ubangijin ku da ya ce kada su yi ba su da dini wanda a gaya wa san Allah ya hana shi ne so wala allahum yaftahu li wa ma ga su dawo su da kawo amma da kuma bincin rubin da suka bar abin da aka yi kuwa a cikin shi suka yi su karɓa a zaina da zina ya kuma ta hannun su waɗanda suke hana ɓangar ala da zai muka tsere da su وأخذنا النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب بيت وبعذاب بيت من أرض الحرام لأنه كان هو كان تلك أعزامنا أجلس إلى أعزامها تكون تكي تدعموا بما كان يوصفون سودا ما تكلم تكي لو أن تكي لو أن تكي كنلو أبي سبحانه تكي ألا يعلم واتبع الذين ظلموا في سبيل وكانوا مجرمين A azzalai sun suka ci gaba da bin abin da aka nishintar da su na rayuwar duniya suna ganin cewa dan ma wani ya yi wannan an ba kai kai ba ba Allah ta ta ce to su ma wannan haka kai suka yi tsano zai yi zai tsaro ma kai kai na da aka laifi a wajen Allah ba wai a yi ka wannan kawai ba kana kallon wannan ba ka kawai ka yi ko kai yi shiru sai ma ba na shi ne tsaro ne wannan ne ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake ba da labarin yadda musulunci ne ba da zai yi ga sabon cikin sani saboda abin su abu ne ba ya ce inna islamu bai alayi ba addinin nan da ya fara ya fara ne a bako saboda a lokacin ba kowa ne ke jaya ba addinin musulunci ba sai kayan kai kai kuma su da aka san shekara goma musulmai su kai ba kuma kiran da ba ta saukawa amma wani yana bin mutum da yana tsoron kar a daka shi wani yana tsoron kar a kashe shi wasu kuma bai ba zama wa mutum musulunci ba saboda an zo da tsari na zai daidaita rayuwa da gyara zuciya da tsayuwa a kan da ba shi rahoriya da tsaftace harshe da tsaftace baki da tsaftace hannu da tsaftace ayyuka ko kuma kwamfuta da ba sa san a da dole in an yi haka suna da matsala to sai ka hana abin da Allah ta sallama amma daga baya sai Allah subhanahu wataala ya rinka karɓa addinin sa tun daga shigar kudin na Umar Allah ya kare da a gare shi Hamza ibn Abdul Muttalib ya musulunta sai na Umar ya musulunta sai ko ba da buɗe wa mutanen ma ya karɓi da samun manya ma suna shiga ƴaƴan manya har zuwa lokacin da aka yi hijira ta zuwa Habasha a ce aka sake dawowa Madina bayan maza da kuma ya kawo daga Makka gaba ɗaya da Madina sai da su wanda ke kamar wani da kusur da wama ne ya kusa ya duke su da kare tare da mutum Allah ta wani asilam haka wanda su ma yi ta kowar a cikin shekara ashirin da uku yana kira zuwa ga tauhidi da ibada da gyara rayuwa da kyautar da zamantakewa har ya koma zuwa ga Allah to daga baya ta koma zuwa ga Allah addinin musulunci ya zama shi ne addini da ya kowane addini har ya yi girman da ma a yanzu ba zai yaushe ta kara ba da zai yi wani addini wanda ba musulunci ba ga aka ba wa mushrikai wata abu da aka ce ko dai su musulunta su ci gaba da zama a maka ko tattara ina su ina su kwafi ko su afi an ba a dole kun kuma suna da wasu dole wa da musu wa da mu'anna kuma zai mu mu'minin na in za ku fito da ku kyau da su da da ku wa anna la mu'min kafi haka za a fito bi a kan duk wanda yake zai wani addini da zai matsa wa kwafi a kan su an yi da a kai وأما الرواية قال الله تعالى في السواء قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يكذبون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم كافرون أن يدعوا الله إلى الجزية وقد تجب على الجزية وإيه على الجزية وما يتنع الكشف كل أوراق الدين shi ko a cikin mutum ke shi faɗa ta yi wajen su a kan kawo da amana ne ko an yi yana biyan jizya to a kyautata masa yana da haƙoƙi kamar yadda aka tsoma masa haƙoƙi a kan shi ma ba zai ka kula da haƙƙi ba to sai a tana mutunci ya zauna lafiya sai Allah ya saukar da al-yau mai sallari na kamfaro min dinikum ku Ku fito a addinin ku ku bayyana da a wasa su kan su kafirai yanzu sun gama iya yin tsammani sun san ba su iya kafin ku kafin ba sai magana ya yi tun da suka ga mu kun shigo wa rasuwan kamata to kuma ba ka gani yanzu ya kafa ne ciwo da hakan ba za ka shawo ne ba ka gani a cikin duk ka'idar da suka kawo da tafawa ka'idar addinin hukunci da ra'ayi wa shawo ne ka iya kuma tsoron da Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika wa baki dan haka ba wanda zai zo da wani abu wanda an ayyuke shi za a shiga aljanna sai dai ya ɗauko a cikin abin da aka kawo shi ta hanya ta ba tana kai mutum zuwa ga aljanna ce kai a ya faɗa eh ya faɗa ina ayata da cikin alqur'ani ko ina bayanin da cikin sunna a ai babu a cikin ayata babu a cikin sunna to Allah maka albarka شين لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قوة الإيمان سنحيث أتمنى مولى على الحياة الرحيمة أن تقرأوا الكتاب بعض الأمور دي هي الذين يقولون أبن دبا الدين يا سائلة ya duka abin da shafi shari'a da dokoki da tsarin na rayuwa da tsarin tsaftace halaye da tarbiyya da tattalin arziki da komai amma wanda ta ce ba wani musulmi ba ba ba sai ma za ku lokacin da ku yadda addinin nan yake to kuma zai kasa dawowa a yau ba ka tashi ma kana kokarin yin abin da shi ne asali amma wasu biyar mamaki kawai a ake yi kan wannan to dalilin da zai sa mutane canja da kamar da Allah ya aiko mu da Allah a kai domin ne guda biyu manya na ɗaya sha'awa ta rayuwa na biyu kuma shubha da rukani مدار كما كما كان الذي في حديث إياس بن حمار المجاشعي الدارمي ألا قال داعي فهو مدار عثمان يجب أن عثمان إن الله نظر إلى أهل الأرض الله سبحانه وتعالى يكبر الدنيا sai ya kullace su ya ji haushin abin da suke aikata, saboda mutanen nan su kyauta wa ubangiji ya halice su ya umarce su da tsaya wajen bautar tsaye amma an samu da suka haɗa shi da ya ce su duman zan kai da fata amma kuma sun duman zan da sun wani ra'ayin ba ya ce su tsaya a kan ibada kan su yi wasa suna da iko da kudura amma sun fi ya ce su zama mutanen kinki a ban kasa amma an samu azzalimai a cikin su an samu ɗan kashi da bakarin an samu musulmai an samu masu ɗaurewa ƙarya gindi an samu masu ɗaurewa ƙarya gindi da haka ba makasa sun amara wasu alamun dukkan sai wani ya kula da ya fi tsatsar abin da suke yi illa ba a yanar da hannun kita wanda kawai ubangiji yake iya saurara su an sun yi addu'a ya amsa kuma ubangiji yake tausaya wa duniyar saboda su ɗan tsirari ne cikin wanda suka yi riko da littafi wannan hadisi ma musulun ne yawa kamar yadda wanda Allah ma da a cikin nafsin hadisi ne ce wani ne kalar da ibadi wannan ba na halittu bayi na tsaye a kan addini ba a ta suna shayafi mu fashtara su addini na sai ga shekaru suka rubuta su samu wani ya turge ne ta wancan ya turge ne ta wancan ya turge ne ta da ba mu da ya fara kamar da cikin hadisin ba zai Allah ya kare da a gare shi ke cewa kowa yana kamar mu za mu kuma game da abin da ya shafi na ke ga kula me za mu shiga aljanna ya wato rasuwa me za mu yi mu zama mu samu cikawa rayuwa kowa abin da ya kamar ya ce to ni kuma sai zan tun da mutane suna tambayar a ne ni sai yau ke ce su a kan tambayar shan. Saboda kuma ta shan da za ka iya ba, a su shan ba لا للشر لا تملك لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الشر وقع فيه kullum an zauna sin tambayo yaya abu ka za ba ba ba ita cikin tambayoyin da na mutum ya rasu ba ba da abu da ya duhun da zalunci ko ya fi jahilci da mashar da sharri sai Allah ya zo mana da kai duba ga yadda rayuwar ta da ada mutum zai haifi da mace haɗa ran da dunne in babba zai zo ya na ƙasa yadda muke kallon rayuwa a yanzu mutum ɗaya ne tattare arzikin miliyoyin mutane kuma ya san da shekaru ba zai iya cinye wannan arzikin ba kuma da Allah ne ya san cewa sai ko ba zuwa da Allah sai an share shi akan wannan abu ne amma ga ina haka yake mutum in ya san cewa abu kaza aka ne ga shirya amma ya zo ya makalkale ƙasan ya tsaya ya dinga kara ƙasa bisa tarbar da son zuciyarsa amma shi gani yake ya ɗora mutane a kan shirya jahiliyar nan sai ba Allah sai sai sai Allah ya kawo mana wannan addinin namu sai aka ɗora mu a kan ba ra'ayi da a kan duk abin da ka ɗauka ba bi kabilanci ba jin cewa na kuwa na ba ya karfa ba ya ne yanzu bayan wannan yanayin ya wasu la kuma za mu sake komawa baya irin wannan jariyar da sake dawowa magana ya ce bayan sa ya zo da to in ya dawo kuma za a yi samun wani alherin da hasken ya dawo za a ce eh amma kuma akwai karfin ra a cikin wannan ba irin wannan na yanzu ba za su da wani irin kura ke a ciki kuma sharrin ke da yake tsada ya ce matsalar shi ne wani mutane ne za su ce su shirya suke amma ba yin shirya ba ya nuna da zai hali wani tsamnu za su ce suna suke amma da zai suna su ba suna da wasu mazala ce ka a yi tsoron mu akwai abin da kuma suka yi kai ka saba da shi ka san addini wato rukiyar akwai kuma abin da kai kanka mutum ya ka san ba ne ba ne ce ta wasu da wannan alherin bayan shi akwai wani sharri za a ce ya eh, akwai sharri sharri shi ne du'atu za a samu yansu mutane masu sabatu suna ihu da harguwa suna kiran mutane amma a ina suke ala a ruwa da hannu a kan kofar wutar jana musulmi man a jama mutum wanda ya amsa musu ya karfi kiran su ta zama musulmina za su murga shi cikin wannan tafiya mu za su murga shi cikin wutar jana ya ce shi ya wasu lafiyar kuma lana a gaya mun shi don mu gane hmm. sai ce mun min bari jin da su ba da ga wani ran da zuwa a cikin gidan ku take wai ta kallamu da alƙi na fito kuma irin yaron ku daya da shi da su da idan na da ki wannan lokacin ya zan yi sai ma za ki ta kan zan jama'a da musulmi ka duba ina jama'a da musulmi wanda suke kan addini na gaskiya wanda ku sauya wa imamu ina jagoran da yake kan su da su sai ya rasu da idan babu jama'a kamar ne ne su ta na gani gane kowa yana cewa shi akan gaskiya yi da magana su tun wata kungiya da ta taso ka guje ta ko da za ka je inda ba abin da za ka ci sai dai ka samu sai wa a ka dinga taunawa lau an ta'afda da abin shari'a wanda ka kaurace wa fitina kan ka tsaya ka amsa wa masu kira zuwa ga kogon to ƙofar jiran samun ku shi ne dukkan wata hanya da zafarki da ya saba wa zafarki annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya wannan Allah kuma a baiwa irin ta rabuwa annabawa kuma ya ƙara masa abin da ya rabuwa annabawa baiwa irin ta rabuwa annabawa shi ne ya samu damar isar da safar ta hali kan ya koma ga Allah sai da ya zarta ba su wani abu wanda na alheri ne da wanda Allah ya nuna zuwa gare shi ba wani shirin da wanda Allah ya ja kunne a kuma da ya tashi sai Allah ya maka bai wanda ba ruwa a annabawa shi ne sai ba shi amintattun almajirai waɗanda suka dinga sauraron maganganunsa kuma suka kunshi maganganun da sun bar isar da sabo yana koma zuwa Allah shi wa zama su je kasashen da ba su ke ba su yaki su buɗe inda aka buɗe a tabbatar da masu jan sallah masu ilmantarwa masu karantarwa masu alƙalanci ba sa koyar da ne da aka kasa wannan su ne ake cewa sahabbai to Allah ya tsaftace cikin su ya sa da baki ɗayan zuwa mutum baya ba wani sahabu da za a samu mutum baya an samu da aka kai lokacin da za amma su ba ne domin su kansu din suna rubuwa cewa su sahabbai ne amma Allah ya ce wa ne suna billahi inna hum la minkum wa ma hum minkum za ku dinga rubuwa da Allah cewa su ba sahabbai amma ba sahabbai ne wa لا يجدون مجاعا او مزارات او da da sunan ganima da za su samu wurin da za su hake ko su samu wani ko wani da za su suna kuma a kan hukumma amma sabon mu za su tsayawa su ke mai jagar duk da su kai lokacin yakin ha mutane masa da kaza ya fito shi shi annabi da an masa da wasa wallahi da mu samu addini na yau da amma sai da abokan ya ta tura jina mai da nawa wanda a cikin kusan mutum ɗari suka yi shahada cikin waɗanda suka haddace alƙur'ani Sadiq kun kai Ibrahim ya haka yace wallahi ba zan bar nan ba sai a kashe duk arkan da ya zo wajen da ya kai shi ƙasa sa'adin mala a zai huzaifa da aka kashe zai nuna safa yayin da yana kuma da ya ɗau cutar musulmai ya ce ya ubangiji na kuɓuta daga abin da mutane mai kuma ya ubangiji na kawo hanzari a kan gurwar da wani suka ya kuka yana yaƙi na aka tare masa hannu a haka ya rika cutar har sai da aka yi shi kasa yana kisa ana kashe shi yana mutuwa tsarin mola a zai kai aka kewaye shi aka ce to tsarin kana jin tsoron sa a shigo ta bangaren kan ne ce ni da ibn halil qur'ani na bari a shigo ta wajena wallahi da sun da ni a matsayin mahaifi maulan da abu da ya zama usman da ibn abi mu'ayyid yana cewa ya kuma abu da qur'ani ku tsaya ku kawa ta karatun qur'ani ku da aiki ga ranar da za ka nuna kai na Allah haka shi tsarin da shi maula da shi abu da ya zama maulansa da zai mutu da shafa da gafunan bulletin an kakkashe su a wurin kullum su kai shahada ba za a wuri malin da aka rufe garin din da suka shiga ta yi mu zo zuwa ku wanda in Allah ya da idan na shiga cikin da za a yi mutum ku ko ba ku haka aka sa shi a cikin kan garkuwa aka tsora su akan masu aka cilla shi masu da ta kuma suka tare shi a in yana da saurin rai su so suke kira shi ko mutuwa yake ne duk inda yake tsara sai su gane sai da aka yi suka ya fi sabani kowane suka ɗaya an wani shi yana mutuwa amma sai da su ke gari suka da sai da suka kashe wutar yima suka kashe wutar su da suka gaba ɗaya suka tafi turawa da da aka ɗaya suna dawa kuma aka suna fara da al'umma har sai addini ne su zuwa da wani wanda mutanen sai da cikin kujizar da Allah ma kuma ba su jera ba yawon da shigar da su ba su da shigar da su ba sai sun suka zamanta sai suka tabbatar da sun danka amana a hannun gartattu a haka aka yi ta tafiya har aka zo lokacin da a aka mu cewa su ba shi da kuma a hukunce shi a cikin misali ba wata magana da annabi sallallahu alaihi wacce in an bi ta za a shiga aljanna wacce a faranta duk wata magana da ta sani a rubuce har yanzu ba a gano akwai wata magana da wanda Allah ya aka manta ba a manta ba dan ma a tabbatar da mu akan tamarki sai Allah ya tsare su kuma cikin karama kamar sun sami zai faru sai ya zanto hata maganganun ma sai aka rarraba kowane mai masa gida aka cika hadisan da yawa da aka yi kawai gida gida su ka samu hadisi a gidan da ka same shi a kan don ka ƙara tabbatar da cewa gaskiya ce wannan yana kuma wannan yana na amma sai da wannan ya faɗa wata ma ya faɗa ka tabbatar da annabi ya faɗa a madina sallallahu alaihi wasallam aka samu kashe to raba hadisan mu fitar da iya na aiki da fito aka samu da malik sallallahu alaihi wasallam ta wannan hadisan a gyara aka samu wani kashe to mu kuwa wani rani bari mu haɗa da maganganun bai da kyale tabi'ai dan a samu ya zanto a gane fassara waɗannan hadisan da kuma fassara ayoyin alqur'ani a samu musallafa irin su musallafa abu bakar ibn abi shayba da abdul su ibn amma duk ba a kai ƙani na uku ba aka samu wani to shi kenan mu kuma kalmomin da hadisin da ke cikin hadisin saboda larabci ana ƙara rusa yana ƙara ƙaranci to bari mu kuma rubuta kalmomin yadda aka yi amfani da su a hadisin mufassara tun da ragowar. nagartar yare saboda za ka iya faɗa kalma a nan garin ila a kan garin kaza yanzu a kano in ka ce tatsuniya abu ɗaya ake nufi gwasan tatsuniya amma ta ce yake da wata ta ce tatsuniya watakila kana nufin tauraruwa ko dai tauraruwa ta sama yau tatsuniyoyi sun fito ko ko tauraruwa ta soja wanda yake da ita a nan to wai dan ma a gaya maka da musamman ta ce kaza a nan ga abin da ke shi hatta waɗanda abubuwan da ya kawo kawo saboda ba ka da wani kudi da za ka iya cewa ma'ana ta da ni kirkiro yadda da jini an yi an maka an ta alaƙi idan ba a na nassin da wasila rashin ƙwarika da cikarka a ilimin ka za zai iya sawa ka shiga daji ka shiga yawa abin da ake kira mushkilin aka kamar hadisan da suka shafi wani ubangiji wanda ba lallai hankalin kowane mutum ne iya gane ba a wasu hadisai ne da Allah ba a nan samu za ka iya firme ta ka shi ke da sai a cikin shi ke nan ga littattafan da su kuma za su yi irin wayannan nasoshin don su tsuna ka akan hanya a kan gudanar da har za ka iya gane don haka in dai ka da su kana son fasari sha'awar ƙasar ta ke yi kasa amma dai kudiri an gane ma shi kuma wayannan gunda ana yin aka yi da sharri a ciki ana fitar da abin da manzon Allah ya ke nufi na na yanzu Allah da sai kaza to abin da ake so kai ne kaza dan inda aka samu sabani aka samu wasu malaman wanda ko sabon sabani suka ce wani shine ya fi zama kan daidai amma wani ma Allah ya samu mai alkhairi abin da ya ba kasar da mutane ba aka samu wani kuma suka fara kisan suka ware wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba aka samu wani suka ware wanne suka wani suka yi masa lamba da tambari dan in ka gane shi ka gane matsayin nan wanda suke na cika addinin da Allah ya mana wanda kuma mu'jiza ta ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma da sallama kare da shi cikin hadisin Abdurrahman bin Auf yake da za iya rabbi idan kuke yi da rabu da Abdurrahman ce sai muka ya kula ya kace ni haka rani sai anya kuwa na san tabbatar da dama ya baya rabu wata ta hasa nuna kai idan aka buɗe muku imomin duniya aka samu jin daɗi da walwala wata ta haka kuma za ku rufe wa juna ku wata ta ba ka kuma za ku rufe kiyayyar juna haka da abin da zai faru kamar da wala da aka yi na nisan abu gobaya cewa man wa sha a yau kuma lafiya a sha an tuka a yau kuma duniya suna tsoron kada a zo a buɗe wa duniya a shiga cikin da gudun gasa a kan duniya sai a manta a cikin to buɗe wa duniya ta tsawon a kan ɗan matakin kaɗan na jin daɗin rayuwar duniya sai ya ɗaga kuma ya kashe to kuma sannan fitina ta shuru hada tun da sha'awa akwai sha'awar mulki akwai sha'awar mata akwai sha'awar tsara ya'ya akwai sha'awar alfarma da cewa ni wani akwai sha'awar kai suna da shahara akwai nau'o'i na sha'awar ta sha'awar da ita sai kuma shubuha shi ne shekar zai zai inda zayyana wa mutum ya rinka tsawata masa yana nuna masa cewa a tsagari ne bayan ko ya san ba shi wannan mutumin guda biyu mazaba su kuma a zalunce mu ba ya gaya wa cewa inna halala bayyin wa inna harama bayyin wa bayyin amma umurun mustabihat la ya'lamuna kathirun min an-nas فمن اتقى الشبهات واللي يتابع الرجال أبدا أقول شيء قالوا يا أكثر الدين كان فرقه كما يقول الله سبحانه وتعالى شيء واقع لا يعلم خمسون عن عمي إذا كنت أتابعه ku ɗaya a kan a al'amari to in ka rike farkon al'amari shi ke nan kawo kanta al'amarin ku na farko shi ne tsayawa a kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ingantacciyar hanyar da aka samu daga ta sahabbansa ta hanyar amintattun almajiran yanzu idan za ka fi abuja sai da ka zo daidai kaduna ya ka sai maka eh, daga daga jere har zuwa ruwa akwai jami'an tsaro tsakanin sss da civil defense da yan sanda da sojoji duk tawo kaɗan sai ka tsaya kai kar kama sai an bincike ka kan amma in ka fitar jere in za ka kuma ne to ka gaskiya a wannan hanyar sai dai yadda ta yi wacce za ka zaɓa don an allah ne shin ka babu wannan da kasar wanda ka ɗan ɓata lokacin a caje ka a su ka ka mutaren da lafiya a kan wacce ba san ma za ka gama da shi a hannu to kyawun da hanyar nan sama da Allah ta ke nuna tsaron da aka ba ta ya fi wannan tsaron da ake ganin fizika an ba su tsaro ta kowane ɓangare mutum mu ta kuskura kake gani baya ko ba a cikin karatu hatta tsarin da kake ka ka ba da kake ka wallahi an ba da labarin da tsarin inda duk ka je garuruwan da kare su biyar da biyar ka ce an yi ka an rawaito komai naka sai da abuwa ta hajjiwa sana ake tsoro da tunanin amma da yake in mutum ya nisa to in ka shiga ruwa ne sai ka da kuma wannan ka zai iya iyawa da kokarin wajen kawo da ni ka ce ka tara kuma sai dai amma sama ta yi wa yaro ta duk wanda ya ce zai ɓata sama da kura to zai je wa kurar sabon da ita saman ta dawo masa kuma ta ɓata shi yasa duk wanda ya ce zai saba wannan tafarki tafarki da ba a yi wa biyar sa ba ta kai ce yana cikin gani yan uwa mai ta roƙon Allah kan Allah ya tura mu san kyauta ta kai ba wanda yake hawa kyauta ta kai wai da in kawai na ga dama za su na ya bar duniya yau ya bar duniya washe gari wasu ka shi ya sa suna mutunci yau kan yarda sai da kai mun ta koki wasu suka dawo wasu kuma aka shirka su bar zaune maza su ba ya bar duniya ya san su akan addini saboda sun zo sun masa baya daga ƙauyuka daga ko'ina amma ya zo sun yi sun koma shi ta ranar kiyama za su zo gaban manzan Allah su sun zama za a koro manzan Allah zai gama da su suna samun bayan na kaɗe sai ka ce wani shabba sun yi imani da su sai hali a wani ya ce ba me suka yi ba bayan baka sun cancanta addini wa'anda su ne wa'anda suka bar tafarki na yi saboda Allah ya su da alkhairi idan ka shi yasa lokacin da suka kafa sai din a tsoron da sai na abaka kamar da abu abu lai sanamin ya rufe yana kallon magariba ma a raka'a ta uku ma ba ya ba baki a sai ya wani bana na ta bi kuru bana ba a cikin halaita na wahabda na nuna duka a jama'a kar ka ga wani tafarki na kasa kamar da dariya ka roƙa masa shirya ka tausaya masa ka ji tsoron kada kai ba ka tunan zamani da wuce ka gaba da ake dan fata ba kai ba in wannan ya wuce wata kila wanda zai zo kuma sai ya yi shi ba ka takama da jin cewa kai a kan shirya kake kullum ka rinka jaddadawa a ranka cewa so kake Allah ya tabbatar da kai a gaban cikin ka kullum ka cikin da ba ta ihdina sirata mustaqim da barkin ba da yau ko idan takama kake yi da cewa kai ga rukun musulmai ne unguwa ko musulmai ne kowa na ka musulmi ne akwai da jirin a nan da zama dangin ba ya kusa ne a da hau yayan ba ya kuma zara sani amma Allah bai ba shi shirya ba Allah ya ce tabbake da abin da hajji wata an samu wanda suka rayu manzan Allah yana da rai kuma suka imanin shi. wasu ke bayan ya rasu kuma kai yi barin suka yi shi da aka kasancewa kana inda ake addini ba shi kaɗai zai samu da kai ba sai kana roƙon Allah ya ba ka shirya ya Allah muna roƙonka ka tura maka tafarki na shirya ya Allah muna roƙonka Allah ka tura maka tafarki da za ka da mu Allah subhanahu wa ala kada ku shirka ya bada kan mu ka sa mu tafarki kamar da shi ya ubangiji wanda suka bata cikin yan uwanmu da masoyanmu da almajirai da makwabta da malamai Allah kuma ka tsara ka tausaya ka dawo da su kan tafarki na ne Allah ka kaɗe mana dukkan wata fitina da za ta iya faruwa da ba mu da imani Allah ka raba mu da talauci da damuwa Allah ka raba mu da rashin lafiya ya wani muna roƙon ka wannan unguwa ta mu Allah ka tabbata mana da alkhairi a cikin ta daga suka riga mu idan gaskiya cikin magabatan mu da malamai da masu arziki da manya mu mu wanda suka yi tsora kuma cikin zama samu suka ɗaya a wannan masallaci na Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka Allah ya jagora suka tsaya kai da ba ta wajen ganin cewa wannan ba ta samu irin wannan kai ne kuma Allah ba ta mutu kai a yi hakuri lokacin kudu ba zai diga ba kamar karfe goma sha biyu da rabi lokacin sallah kuma zai zama karfe ɗaya da rabi amma saboda larurar farawa yau ya sa abu da zamu muka ɗan ja numfashi saboda waɗanda ba su sani ba ko suke tawowa da lokacin wannan alheri a kanan sani cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya roƙe mu kuma ya tattata ko bai roƙe mu ba Allah ya umarce mu kan cewa mu dinga yawan salati to shi ba ya ce ku yawan ta yin salati ranar juma'a domin duka salatin ku ana kawo min shi ina ji kuma za su na farin ciki da salatin da kuke zuwa gare shi da aka mu yawan ta yin salati gare shi sallallahu alaihi wa sallam a irin wannan lokaci ne Allah subhanahu wa ta'ala yake amsa wa mutum kowace mm, roƙo da yake masa da addu'a فوليس يتوجد في حديث أبي بن كعب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن ازواج أمهات المؤمنين وعن التابعين والتابعين وعنا معهم برحمتك وفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعذابك ومغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار من الله يأخذ العدل والإحسان وإيتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله لعل الذين يذكركم واشكروا على آلائكم ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم